tawagar yakin neman zaben jam'iyyar apc na jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin mai girma sanata obasani da mataimakiyar gwamnan jihar kaduna dr hadiza sabuwa balarabe na ci gaba da mamaye lungu-lungu da sako-sako na sassa da yankunan jihar kaduna kamar yadda tawagar ta mamaye karamar hukumar lere a inda dubbanin al'umma suka fito kwansu da kwarkwata domin nuna goyon baya da kauna kan ɗan takarar gwamnan jihar kaduna mai girma sanata obasani da tawagarsa bayan sun zagaye garin saminaka ne nan take wasu 'yan jam'iyyar adawa karkashin jagorancin tsohon dan majalisar dokokin jihar kaduna honorable mato dogara suka canza sheka daga jam'iyyar pdp zuwa apc a jawabinsa mai gayya mai aiki mai girma sanata obasani ya miƙa godiyarsa domin yadda al'umma suka fito domin nuna musu musu goyon baya ya kuma yi musu albashirin cewa gwamnatinsa za ta ba da fifiko wurin tallafa mata da matasa ta hanyar ba su jari da kuma koya musu sana'o'i bunƙasa noma inganta ilimi da kiwon lafiya da dai sauransu daga bisani ya yi kira gare su da su fito kwansu da gwargwatansu domin su zaɓi jam'iyyar apc tun daga sama har ƙasa Kaduna State, Kaduna State, Zone 1. duk bayanin da za a yi arga an yi ni ma dan local government kun sani ko zan nema na da gida ne saboda haka a madadin mu mu yan lera ga baki da daga ne har ku duka ina so mu mika gode mata ta ga bakin da suka zo wurin nan yau saboda haka muna muku godiya sai SSG ga sa wurin nan ga ogan mu dipiti ga muna muna muku godiya ga kowa muna musu godiya mu yan lera ne kowa ya san wadina samina kawar take idan Allah saboda haka na san cewa shi yasa da na zo garin na ce ma deputy governor za ta zo gari na kuma Allah da ba za a ji kunya ba na gode ba ku bani kunya ba yau da muna godiya Allah ya saka muku da alheri kuma matan lere local government ina so ku sani a gwamnati mu dinnan da zamu kafa da idan Allah da hadin kanku ku tsaya tsayin daka ku zabe ta ku ba ta 100% ku ba ta matan lere gaba daya wanda ba su da sana'a za mu koya musu sana'a kuma ta karkashin ta za mu ba su jali in Allah ya saboda haka mata ba ku da matsala ina matasan suke matasa ka ai wasa ka ai wasa a zaɓi zatari da shi da wani aka zaɓe su a gen kamar wani umarnin sani kun majalisar wakilai zai zama principal officer ne don Allah ku wasa da shi ba ga shi wurin digatari principal officer ne to muna godiya sannan kuma ga Suleiman Abdulfari wanda shi ne yanzu haka ya kawo muku makaranta lere ya kawo muku makaranta na lere ku ba shi haɗin kai kuma shugaban ƙasar cewa jihu bola ahmed tinubu kuma shi ne ba ranar 25 ga watan february kada manta ranar 25 a fita a wannan as a zaɓi apc a senate a zaɓi apc house of reps a zaɓi shugaban ƙasa apc ranar sha go to watan march ka aminta da tikati a goma a zaɓi muniran gata nan house of assembly a zaɓi gata yi house of assembly as zaɓen gwamna house of assembly muna godiya allah ya samu kudade a jabansu daban-daban sanata mai wakiltar shiyar siyasa ta ɗaya sanata suleiman abdukwari da dan majalisar wakilai mai wakiltar karamar hukumar lere honorable ahmad munir da shugaban karamar hukumar lere honorable abubakar buba da sauran masu ruwa da zaki na karamar hukumar lere tare da shugaban jam'iyyar apc na jihar kaduna honorable emmanuel jakada sun yaba wa al'ummar lere domin goyon bayan da suke basu inda nan ma suka roƙe su da su shiga lungu-lungu da sako-sako domin su zaɓi jam'iyyar apc sa'annan suka yi wa da suka shigo jam'iyyar albishirin cewa sun shigo jirgin tsira irin ta annabi nuhu sun shekara da shekaru sun shekara da shekaru tare duk ayyuka na alheri da malam nazur yan rufa'i ya yi a wannan jiha da hannu da ƙafa da kuma bakin shi malam ubasani wanda yake an dan gaya mun an faɗa mun cewa shi ma isa ba a cikin garin saminaka ya zauna shekara shekaru kuma ya yi makaranta a nan gwamnan secondary school saminaka a takaice ina sanar da ku cewa ubasani ya zo gida ne mai girma dan takarar gwamna kuma mu na gobe kamar yadda kaga wannan al'umma da suka taru a nan wurin inda a ce an bar mu zuwa ranar talata za a zo mere da I sai an samu times three of wannan population din da ka gani a nan in Allah ya yadda za mu yi APC tun da farko tawagar sanata obasani ta gana da sarakunan yankin da malaman addinai tare da masu ruwa da tsaki na ƙaramar hukumar lere nan ma sanata obasani ya yi ƙarin haske a kan manufofin gwamnatinsu kuma yana so a gwamnan lere local government a gina muku makaranta ko kuma a yi akon makaranta crop science na aikin gona saboda haka wani abu ne wanda idan allah su wanda ya yi allah ya taimake mu yi shi majalisar wakilai ta fasa yi shi yanzu haka wannan kudiri yana gaban shugaban kasar najeriya in allah ya yanka. in aka buɗe wannan makaranta na kundin kunne noma za mu samu yara da ke da rukun gwamnati saboda dubai da na samu amfana da shi manoma za su amfana da shi in allah ya yanka in kun duba tsarin da muka yi akwai abu na bakwai cikin cikin manifesto mun faɗi cewa gwamnati da namun Allah ya ba za mu yi tukunci a komai ba sai mun mutane mun tattafe su mun tafi suke su mai musu ba abin da muke so saboda hakan Allah ya da shi ne yadda za mu ci gaba tafi da gwamnati da Allah kuma duk ayyukan da mai gwamnati na fara muna hanyar su don duba hanyar kwamfe ko za a sami naka don sami masu yawa muka tattauna da ita mataimakin gwamna cikin abin da ka sa a gaba shi ne mu ko daga nan sai tawagar ta wuce domin ƙaddamar da ofishin yaƙin neman zaɓen honorable munira tanimu ƙarshen rahoton kenan ahmad hassan ahmad daga ƙaramar hukumar lere